يقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah tabaraka wa ta'ala ya kamo yau wannan rana tara ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta Da cikin hikimar Allah za mu ci gaba da cikin muka dakata a inda muka tsaya a darasi na jiya a cikin suratul baqara idan ba mu manta ba jiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu wasu misalai akan wasu iskoki guda biyu waɗanda suke nuna gudun mutuwa baya sawa mutum ya tsira sannan kissa ta bi take karantar da mu a duk Allah tabaraka wa ta'ala ya koyi to abu ne yanda ta ce kallon shi a fuskar kamar mai wuya ne to ba mai wuya bane ba a gurin Allah yana iya yin komi a lokacin da ya so dan ya zamo aya a gare mu زام كولا زام في جبل آية نور قريب يدا تتسند الآية آية قريب يدا تتسند الآية زام كايت أيو إن الله تبارك وتعالى يقول ما نبسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم hmm. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة مئة حبة والله يباعف لمن يشاء والله واسع عليم thumma innahu ta'ala Ba duk abin da ya gabata sai Allah tabaraka wa ta'ala amara da mu'minina bil infaqi fi sabilillah ya umurtu mu'minai da su bada dukiyarsu su ciyar da abin da Allah ya mallaka musu domin ɗaukar kalmar Allah لأن استمرار al والتقاتل بين الفريقين المؤمنين وفرق الكافرين أمر قد قراه الله arada? domin dai samun sabani da samun sa'insa tsakanin waɗannan bangarori guda biyu bangarorin mu'minai da kuma bangarorin kafirai abu ne wanda Allah riga ya hukunta shi ya tabbatar da shi ba makawa to fa bayyana fi ma ati jaza'u man anfaqa malahu da sabilillahi faqala ayan nan da malam ya karanta shi Allah ya bayyana mu sakamakon duk wanda ya siyar da dukiyar shi domin sauƙaƙa addinin Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin waɗanda suke siyar da dukiyoyinsu domin addinin Allah ya ci gaba kamar tsali habbati kamar misalin wata ƙwaya ce ta gero ko ta dawo ko ta masara ko da ire-iren waɗannan kwayoyi waɗanda muka sani an ba ta sab'a sanajira wacce aka shuka wannan kwaya ta gero da ta fito sai ta fitar zangarniya zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin cikin kowace zangarniya guda ɗaya kuma fi aka habba za ta da kwaya ɗari to haka nan abin da suka kire shi fi sabilillah duk abin da suka kire domin ɗaukaka addinin Allah domin a fita ɗaukaka addinin Allah kowane kwaya ɗaya zai bada minti bakwai bakwai in sau ɗari ma'ana shi ne sau ɗari bakwai dukkan naira ɗaya da kafiyar fi sabilillahi dan addinin Allah ya ci gaba wajen jihadi ne ko wajen wa'azi ne ko wajen taimaka ma wa'azi ne ko taimaka ma masu wa'azi to kana da lada minti ɗari bakwai wallahu yudha'if Allah yana iya ninkawa sama da haka ma sama da ɗari bakwai ɗin ma ya mai ya ta'u ga wanda ya wallahi wasi'u domin Allah ne mai yalwaciyar falala ne ko nawa ya ninka zai iya biya ko ba tare da ya damu ba alima kuma shine masanin inda ya cancanta ya ninka ya danganta ga karfin niyyar wanda ya taimaka da karfin imani ce da sadaukar waje shi zai sa Allah ya ninka mai ninkin bane ke Allah ka ninka mun ayyukan mun alkhairi aya ta gaba الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أبا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ta tabaraka wa ta'ala sai sifanta mana irin masu siyar da dukiyoyin nasu da Allah yake nannin kamawa ninkin ba ninkin ninkin ba iyaka yace su sune waɗannan waɗanda yunfiquna amwalahum suke siyar da dukiyoyinsu yanzu a tafi jihadi sukan dau dukiyoyi su sai dawakai su sai makamai su taimaka wa mayaka da guzuri har su je su dawo yau ma akwai irin wannan jihadin ko wani aure kama da wannan fita wa sabilin lahi za a tafi ƙauyuka ita da addinin Allah dan da'awa ku sai motoci a sai makina a zuba mai a motocin a taimakawa malamai masu fita domin da'awa da sauran 'yan agaji masu taimaka mu 'yan da'awa da abin da za su guziri da abin da za su bari gida su je siya addinin Allah wannan yayi kama da wancan jihadi ake fita da dawakai da makamai da sauransu waɗanda suke siyarwa suke bayarwa domin a taimaki addinin Allah domin a yada addinin Allah sannan kuma sun mala ya kuɗi kona ma an bako manna ba sa biyo baya akan abin da suka siyar kuma da goyi ba sa yin goyi in sun bada ba sa koma daga ba suna nan ba mu ne muke kaza ba ba mu muka bada kaza ba in ba dan mun ba ba da abin zai yi ai sai da muka bada da kaza sannan aka kaza to kuma ba ta irin wannan domin duk wanda ya aiki alkhairi irin wannan ya kuma dawo ya nemi wanda ya aiki alkhairin goyi to ba su yake mawa Allah yake ma goyi domin addinin Allah ya taimaka mawa kuma yake mawa goyi wanda yake ma goyi addinin ba na su bane ya taimaka ya gina musu masallaci ya gina musu makaranta ya ba da kuɗi an yi an sai motar wa'azi ko an yi irin waɗannan abubuwa da na addinin Allah to in ya dawo ya nema waɗannan mutane gori shi yi kaza to ba da su yake ba da Allah yake waɗanda in suka bayar fi sabilillah ba sa jirowa baya da gori wala aza kuma ba sa cutar da waɗanda suka suka taimaka ma waɗanda ba ta dora musu wani aiki wajen sun taimake su su kuma ya ce musu wani aiki na daban wa'in su suka ba da abin su fi sabilillah ba tare da gori ba ba tare da wata bakar magana ba lahum ajruhum inda rabbihim to suna da cikakken ladan su a gurin Allah ubangiji su su ne ake ninka mawa ninkin bani kitta wala khawfun alaihi ko babu tsoro tare da su in dai sun yi dan Allah kada su kuskura ma su ji tsoron cewa dukiya za ta kare wallahi ba za ta kare ba karuwa za ta babu abin da sadaka take kara ma dukiya illa yawa babu abin da zakka take kara wa cikin dukiya illa abaka kada su yi tsammanin yin wannan wai zai sanya dukiya ta raurawa zai sanya dukiya ta ja baya kada su ji tsoron wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hakan ba za ta faru ba wala hum yahzanu sannan ko ba za su bakin ciki ba gobe kiyama Allah ka taimake mu ka taimake addinin ka Allah sai ce qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim Allah ya ce qawlun ma'rufun magana ne dadi kai wa mutane kyakkyawar magana ka ba su hakuri kai musu nasiha wa magfirati da rufa asirin su wanda yake neman taimako gurin ka kai musu kyakkyawar magana ka ba su hakuri abin nan da ka suke ne ba samu ba yi hakuri ka rufa miki asiri ko ba sai ka tona shi ba ka dinga fadi wa mutane ainan wani yabo waje na wai kaza kaza in miki shi da kaza shi ko ban baki ba kada ka irin wannan rufa miki asiri da faɗi maki magana mai daɗi khairu shine mafi alkhairi gare ka min sadaqati yatabuha adha fiye da ka bada sadaka fiye da ka taimakon sannan daga bayar ka biyo da cutarwa ka biyo da ya maka gobe to gara ma tun da farko kada ka bada ka faɗi miki magana mai daɗi kuma ka ja baki kai shiru wallahu ganiyyun ka sani fa Allah mawadaci ne wai da yake a fito a taimaki addini ki ba ya ce ka fito ka taimaka ma addinin bane dan ya gajiya shine yake taimakon addini ya ce ka fito ne dan ya taimake ka kai ma ka sa hannun jarinka ka sa kiyarka a kamfanin Allah ne yanda aka samu riba za ta fi riba wannan kure ne ko ka taimaka ko kada ma Allah ka taimaka addinin Allah zai ci gaba tun kafin a haife ka ake addinin Allah kuma yake ci gaba zaka mutu ka bar duniya kuma ka bar addinin Allah kuma zai ci gaba dama Allah yake yadda addinin ci gaba kai din nan wanda aka yi to ka taimaka kai aka taimaka ba kai ne kai taimako ba kai aka taimaka aka buɗa ma aka da ma da wani bangare na hannun jari dan ka shigo cikin harkar kai ma ayi da kai saboda Allah mawadaci halimu kuma ya tsananin hakuri ne in ba da hakurin Allah ba ma duk dukiyar da kake takama ita waye baka da nawa ka zo duniya to ai Allah ne ya baka ko sabo ka zo da shi ba ya tattara ya dauka ya baka to kuma da ya baka sai mai ruwa kuma ya kyale ka ai sai halili wannan sai mai tsananin hakuri saboda haka ne tsananin hakuri ne da haka yake ba ku dukiya kuma ku yi maki ruwa da dukiyar da shi ne ya baku yana kuma iya kwace ta nan take ba wani duk da haka sai ya hakuri ya bar muku ya bari dai ai muku wa'azi wai wata kila nan gaba fa iya fa gyara kurakuran wannan kurki Allah ya taimake mu na'am يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاسا الله الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وادل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين نعم الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا to ya ku waɗanda kun kai imani in je da gaske ne ku masu imani ne la tubtilu sadaqatukum bil manni wal aza. kada ku bata ladar dakin sadakokin ku ta hanyar gori da cutarwa domin duk abin da ka bada fi sabilillah ka koma kana gurin kai ne kai to ka bata ladan ka tsakaninka da Allah ka bata duk abin da aka rubuta maka da lada kuni yawa yanzu ba ka da ladan kuni za ka tashi gwangwanin kabiru subhanallah kada ku zamo kallazin kuma a a annasi kamar ne kiyar da dukiyar idan mutane su gani darniya yana aikin alkhairi ne dan mutane su gani a da shine yi kaza shine mai kaza din nan shine mai aikata aikin alkhairi kaza din nan ai ta labarin ka cikin gari to in kai wannan ma ya kasance iyakar ladan kenan iyakar wuriyar kenan babu ladan ko kabo gurin Allah wala yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda bai imani da Allah ba ba dan Allah yayi ba ba dan Allah ya bada ba bai yi imani da ranar lahira ba bai bada ba dan ya samu ladan gobe ba, da an yaba an ce kai ne dan a yaba sai kuma aka yaba to shikenan ladan ka ya tsaya da kai dan sum'a shine kai dan a da labari kai aikin alkhairi a aika kafafen yada labaru rediyo da jaridu ai ta buga hoton ka sunanka kai ne kai kaza da alkhairi din nan to ladan ya tsaya na in kai dan a ko dan a gani amma in kai don Allah don wato addinin Allah ya ci gaba don Allah ya baka lada kai to Allah ya sani zai baka lada amma kuma in mutane suka fito suka ta fada daga baya ba kai ka sa su ba ba da wannan niyya kai ba kai kai da niyyar dan Allah mutane ne suka ta faɗar kai ne kai wannan ko ba ruwanka da wannan ba zai shafi ladan ka ba gobe kiyama ina fata mun gaya fa masaluhu misalin wanda yake siyar da dukiya yake darriya misalin wanda yake aikin alkhairi darriya dan a gani a baki kama sadu safawani kamar misalin wani faradan dutse safawan dutse mai santsi dutse wanda yake sili sili sai ake ce masa safawan sai misali irin wannan dutse ne alaihi turab sai a barbada turbaya akan shi wannan dutsen fa asabahu wadilun sai wani mamakon ruwa ya biyo ta kan dutsen nan rafa tarafahu farda sai ya kada dutsen nan ba ko ya karba da duk ya wanke ta to haka nan wanda yake yin aikin alkhairi jarriya ko yake aikin alkhairi ya biyo baya da gori shi ma kamar kura ce kan dutse a yi ruwan sama mai ƙarfi kana tsammanin za ka furfushi furfushin koren na kan dutsen nan ko alama babu to haka shi ma ladan alama alamar ladan babu fatarakahu salada sai a kare shi turai shi babu kai la kadiru da alaje ba zai sami iko rike ba na daga wani abu min ma kasabu na abin da suka aikata ba sa taba samun ladan komai wallahu la yamliku min kafirin Allah baya cire da mutane kafirai ko sun yi aikin da yake ya kamata a ce sun samu lada to kuma sai su yi wani aikin da zai bata lada kamar dai ne shi yadda duki yake darriya dan mutane su gani dan sum'a dan labari shi ya fada gani ko ina ai ta labari shine ne kaza shine ne kaza shine ne aikata aikin alkhairin da in dai da wannan niyya cikin zuciyarki in wannan ita ce niyya a cikin zuciyarki to zai da dadan ku sabo gurin Allah in ko wannan ba ita bace niyya ba da wannan niyya yayi ba yayi ne don Allah mutane ne kuru suka ta fada wannan kuma babu ruwan shi ƙarin lada ne ma wannan fadar a gure shi Allah ya tsare Allah ya tsare ومثل الذين yunfiquna amwalahum ابتغاء مرضات wa وتثبيتا min anfusihim وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أعطابها وابل فآتت أكلها فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فضل والله بما تعملون بصير الله أكبر الله تبارك وتعالى بان bayan تامن عند السير ciyarwar masu munafinci ko ko masu yi dan ariya da irin sakamakon da za su samu da sai kuma Allah ya sifanta mana sakamakon masu ciyarwa don Allah wa'anda su kuma tsakaninsu da Allah suke yi Allah yake wa masalul ladina yunfiquna amwalahum misalin kuma waɗannan waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu ittiba'a maradatillahi dan neman yardar Allah wannan shine abin da ke cikin zakatarsu وتصديقا من انفسهم anfusihim domin sauke nauyin da ke kansu Allah ya ba su dukiya ya دكي musu nauyin su يا miki shi ya tura musu nauyin su ke inda ba su da shi to sun yi da wannan niyyar ta sauke wannan nauyi kamar sani jannati to kamar misalin wata gona kamar misalin a ce ga wata gona bi rabawati ko bi da fataha ko da damma gonan nan tana a wani guri da yake sace rabawa kasa ko kuma gona wanda yake bace fari ba bace tudu ba ta tafi sandan ni ce kama an sa abin nan din masu gini din da ran a sanya wato ta kasance ni kasar gona ba magangani bace ba ba hancin kare bane ba ba wajen fa'in da ruwa ne kwace bane ba sannan ba tsauni bane ta tafi gona lafiyayya ne ita ce rabawa to kamar a ce irin wannan gona ce yake ita ya je shuka a irin wannan gona asaba hawa dilin sai a farara ruwa mai yawa wanda wannan kasar gona za ta rike wannan ruwa fa a ta kula sai ta bada abincinta rufai ninki biyu in ana tsammanin gona ne kamar irin wannan a wani guri za a iya samun buhu goma to saboda kyan gonar in aka shuka a cikin iya samun buhu to haka nan kiyarwa wanda ya don Allah yake duk inda wani in ya ciyar zai samu lada goma to wanda ya don Allah zai samu da tsayin ninki biyu zai wuce abin da wanda ya kamata ya samu irin wannan gona da yake tadda wacce ba magangare ba ba hancin kare ba fa in lam yusbaha in ma wancan ba ma ruwa bai same ta ba wa dai in ma ma ruwan bai same ta ba ba ai ruwa mai yawa ba faqal sai yayyafi ko yayyafi akai za ta rike wannan ruwan ne yayyafi kuma za ta bada amfani ba za ta rena shi ba to haka nan aikin wanda yake don Allah yake in ma bai samu abin da zai bada da yawa ba bai bada abu na mamaki ba faqal sai dan kaɗan ya dan cizga ya bada wannan dan kaɗan din Allah zai yi sai sai ya baki amfani ne yawa Allah akbar wallahu bima ta'maluna basir sai fa Allah yana ganin abin da kuke aikatawa sannan yana ganin zakatanku da niyoyinku dan Allah kuke yi ko ko dan wani Allah kuke yi in dai dan Allah kuke to ya sani dan uwa yin aiki dan Allah ko yin aiki ba dan Allah ba wannan ko wani aiki ne na zuciya dan haka Allah kadai ya san dan Allah akai ko ba dan Allah ba kai ba za ka iya yanke mutum hukunci ba in yi wani abu na alkhairi ka koma waje sai kana ba dan Allah ya ba riyaki yayi ne dan Allah wannan ba ruwanka in ba dan Allah ne ba ya danganta ne ke cikin darnin zuciya yake Allah ya sani in dan Allah ne Allah ya sani kai ko ba a ce ka zama mai gadi a kai ba ba a ce kai ne zaka yi mai hisabin dan Allah ne ko ba dan Allah ne ba dan haka in wani ya tashi aikata aikin alkhairi yayi abin na alkhairi kai ka dauka don Allah in ma ba don Allah ya ba ruwanka Allah ya sani dan ko dan waye ina fata mun ai ki ne wanda yake tsakanin bawa da ubangijin shi ne kudu kai daga waje ɗaya ba ka iya bai hukunci ba ka iya cewa dan Allah ya ba ka iya cewa ba dan Allah ya ba sai ya kullu zannu bil mu'minina khayran ku yi mu'mina kyakkyawan zato in mutum ya aiki alkhairi ko ga zato ka dauka yayi ne dan Allah kai ma sai Allah ya baka na kalada in ko kai ne mummunan zato ka dauka ba dan Allah ya ba to kai kuma ka ji ne kanka ko da ba dan Allah ya yi ba kai kuma ka shiga taraba shani ina ruwanka waye ku gadda kai ina fata mun gane kai kuma ne ka samu na samu na ne? Allah ka taimake mu kun gani azambu kuma da gairi ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zunubi wani abu ne mai tsumfi wani kai ne aiki kai ka zo kana yi da shi kana ba dan Allah ka zakara kuma kai ma haka samu na hasaba ba sai kai ba amma ta yi maka fitile shi wata rana an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ce ayyu sadaqati aqrab sai yace jihudi da musulmi aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin sadaka aikin alkhairi wanne ne mai mafi fitiyar daraja wanne yafi yawan lada manzo Allah ya ce kokarin ne dan kaɗan? wanda shi ma ne ma yake bai rufa bare ya tada kai cikin dan abin da Allah bai shi ma dan tsunkula cikin ido ne ya tsawuriya to irin wannan aikin alkhairi shi ne mafi alkhairi kuma shi ne mafi yawan lada Allah ka taimake mu da haka ɗan uwa in an tashi aikin alkhairi je da hanjan alhaji wani je da hanjan hajiya wanki su suka rufa suka tada kai kai ma kana da abin da zaka yi kai ma kina da abin da zaki yi kai ma akwai abin da Allah ya baka na sha fadi muku nake faɗa nake maimaitawa duk irin matsayin da Allah ya aje ka a rayuwa sai ka ga akwai waɗansu kasarka sai ka ga akwai waɗanda ka sai ka ga waɗansu buri suke Allah ya mai su kamar ka to a ce ɗan abin da kake da shi ɗin nan kai ma waiwaya ka taimaka musu waya ka taimaki addinin Allah waya ka taimaki inda ake gudanar da addinin Allah masallatai makarantu da dan abin da Allah ya ba komai kasance kai ma sai Allah ne mai ka maka lada sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci da kai gaba ta wannan hanya amma yau kulli in irin wannan magana ta zo sai tunanin mu ka kan sai ya koma kan manya alhaji wani hajiya wani honorable wani an gane wannan ku. wai su muke hange su muke jira su zo su to mu ko muna ina ba ma san gidan aljanna ne in muna so mu ma ne mu yunkura sai mu taimaka sai su sade mu kan hanya muna tayi kun manta ne abin da ya faru zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da talakawa suka yi umuni suka yi kungiya suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce nabi Allah zahaba ahlul jusuri bil ujuri masu kuɗi fa sun tafi da lada yusalluna kama nusalli suna yin sallah kamar yadda muke yi wa yasumuna kama nasum suna azumi kamar yadda muke azumi wa yatasaddaquna bi da amwalihim suna sadakoki kuma da fiye dukiyarsu ko da sauran abin da ya rabu da dukiyarsu mu ko ba mu da shi kun gani kun ga talakawa sahabbai gogwara maya suke yi suma ma da waɗanda suke masu kuɗin wajen aikin alkai ba tsayawa suke ina kira kullum suwa na su su ma kokari suke da shigo ayi da su mu ma mu yi kokari mu shiga ayi da duk irin matsayin da Allah ya aje ka a rayuwa akwai dubu kasan wani kokarin shi Allah ya mai shi kamar ka wani guri in ya zama kamar ka ya haye idan haka yi ma Allah godiya cikin dan ajin da Allah ya baka sai mu ci ajinin Allah kada ka bari a riga ka Allah ya taimake mu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wani misali na masu siyarwa ba dan Allah ba waɗanda suke aikin alkhairi dan riya waɗanda suke aikin alkhairi su biyo baya da gori ko da cutarwa Allah sai ya kawo misali dan su fadaka su gane matsayin su dan su jeda Allah sai ya ce ayawadu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الله أكبر الله قال مثال yace aya wasu ahadukum yanzu sayan ku zai so irin wannan rayuwa ta faru gare shi wata irin rayuwa ga tanan zuwa an ta kula lahu jannatu a ce dai yana da wani lambu katan lambu min nafiri a cikin lambun nan ga itatuwan da dire wa anabin ga itatuwan inabi tajri min tahtiha al-anhar ga na ruwa suna ratsawa cikin wannan lambu naki lahu fiha kullum kulli thamarat akwai kowanne irin dan wanda za a ji daɗi a diba a sai da a samu kuɗi a cikin wannan lambu yana da wannan lambu ya mallake laki alhamdulillah wa asabahu al-kibaru sai kuma tsufa ya zo miki ya kasance ya tsufa yanzu ya dogara ne ka to kan akan abin da ana samu a wannan labo bai da karfin ta wani abu wala hu zuriyati sai kuma ya zama daidai lokacin gashi da 'ya'ya ru'afa su kuma ɗan kanana ba ni babu yara ne kanana babu wanda zai iya samu wa kai babu wanda zai iya tare ma kai majina shi yara ke gari kanana ga su baya same shi kun ga yanzu wannan lambu yana da muhimmanci kwarai a wajen wannan mutum yana da matukar muhimmanci a wajen wannan mutum domin gabaki ɗaya rayuwar ya ta'allaka ta ne ya tsora ta ne akan wannan lambu duk abin da za a samu a lambun nan shi za a ci shi za a ciyar da ƴaƴa Allah to ana cikin haka fa asabaha tsaro, shi hinar sai wata guguwa ta taso ciki akwai wuta irin wutar daji din nan irin wutar da ake ce wutar daji sai ta biyo ta kan wannan lambu fa hakara sai ta kola lambun gaba daya dayan ku zai so ya tsinci kai ta irin wannan yanayi dayan ku zai so ya zamo yana cikin irin wannan hali babu wanda zai so haka babu wanda zai yarda ko kuma zai yi burin ya samu kai cikin irin wannan hali a lokacin da ka tokan yake da matsananciyar bukata akan taimakon lambun nan kuma a ce lambun nan ya kore wutar daji ta kore to kazalika haka nan al'amarin yake kamar yadda aka siffanta mana sunan aka yi bayyana Allah lakum al-aya Allah yake bayyana muku ayoyi da Allah kun tatafakkaru domin ku zama masu tunani to haka al'amari ce ga wanda ya aiki alkhairi ya gina masallaci ya gina makarantu ya taimaki yan uwa ya taimaki makabta ya yi kaza ya kaza ya ba da kuɗi an yi jihadi an yi addinin Allah masu yawa ne ko ɗan gurgurdan ikon amma kuma a yake ya yi ne dan a yabe dan a ce shi ne ya kaza an gani inda ba haka ba ya samu lada ne tsarin yawa to amma wannan mummunan niyyar da ya bada dan wannan to sai Allah ya kai mu gobe kiyama ga ladai na aikin alkhairi da an tsara mu ga ladai na ayyukan alkhairi da dukiyar nan ga sunan tsibi tsari, ya fata kullun runguma ya aljanna sai wata niyya ta zo wacce ba dan Allah ita ce wutar dabi sai ta kona wannan lada sai ya tashi zero yamki gwangwani sai da kullu kuma da lada kamar dai wannan dace lokacin da yake da bukatuwar lambun nan lokaci lambu ya kone to haka kima sai lokacin da yake da bukatuwar lada san da yake kowane lokaci tsananin bukatuwa ya samu abin da zai gaggada shi da aljanna to a dai lokacin kuma wacce mummunan niyya za ta zo sai ta kona wannan lada subhanallah sai ya tashi bai da kone fa hasarat sai abin ya kone kazalika yubayyinu Allahu lakum al-aya haka nan dai Allah yake bayyana mana ayoyin shi dalla dalla da Allah kun tafakkaru dole mu zama masu tunani duk abin da zani ni dan Allah ni da kikkiawar niyya kada ni wani abu na alkhairi dan a gani a faɗi dan a je a ta tsorarwa kada ni wani abu na alkhairi wai dan kurin a je a ta kai labarin gidan rediyo gidan TV da jaridu a ɗaya da mu mu ne muka yi kaza din nan alkhairi kada ni wani abu cikin ƴan uwa da dangi na alkhairi wai dan ƴan uwa da dangi a ta ana muku kowa san zamanci mu ne muka yi kaza mutumin kirki bawa Allah kada kai wannan in za ka yi aikin alkhairi gidan Allah gidan Allah an gane wannan ko in kai dan Allah Allah ya san kai dan shi to mutane in sun tafi suna tsayadawa kai ne kai kaza da alkhairi kai ne mai kaza din nan to wannan kuma tsarin lada ne a gare ka ba rabuwa ba ya danganta je ga zuciyarka ina fata ana fahimta zuciyarka ya danganta ga zuciyarka dan Allah sai ko ba dan Allah kai ba mas'ala ce tsakanin bawa da ubangiji Allah ka taimake mu Allah ka ba mu dacewa ka ba mu jamar yin aikin alkhairi domin neman da kai Allah to haka yake kowanne fa aiki na alkhairi ba lalle aikin zuciya kadai ba duk abin da kai na alkhairi Allah sai kai azumin tauhidi ne kai menene kai in dai kai don Allah to ba daidai bane ne baka fito kuma kana kokarin mutane su gani kullun kana azumi alhamdu da litinin ba kuma hujja bane ne baka fito ka nuna mutane laifin da litinin ila azumi alhamdu da litinin in ji haka bai to sai dai in ba lafiya na ai muna neman lada gurin Allah in dai da niyyar wai mutane su ji ne su ji wai kai da kokarin azumi ne an gane wannan ko to kuma ka rute ka rute ladanka an gani wannan kenan duk abin da zaka yi na alkhairi to yi tsakaninka da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam take lissafa waɗanda suke na farko farkon shiga aljanna yace da me siyar da dukiya yake ya ciyar da hannun dama yake hagu yake bata sani ba ma'ana ya kulla mana dama ya samu ya bada na hagu bai sani ba an gane wannan ko Allah yake da ke Allah ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min الطيبات ما كتبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد نعم يا أيها الذين آمنوا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ya koma imani in dai daga kake kuke koma imani ne to ga dokanin daga Allah ku yi ta dokar ita ce an ce komin sayyibati ma kasarto ku ciyar daga cikin mafi kyawun abin da kuka tara da dukiya mafi kyawun abin da kuka samu na dukiya an gani. ba wai rubatse ba ba wai lalatacce ba ba wanda ba ku so ba cikin wanda kuke so ومن ومن ما أخرجنا لكم لكم تكين أبين دمك فكر مكو من الأرض تكين كذا نقا يريد أن يتاتوا كتوكا كبادة في سبيل الله كتير كتيمة في سبيل الله كتير كما دولة كتير ولا تيمم القبيثة كذا كبتي ممونة منه daga cikin abin da muka ba ku ku ciyar da abin da yake mummuna ne tun ki kona wanda za ku ciyar kada ku ba wanda wai wa nafsin bi akhizihim ku inda ku za a ba ba za ku karbe shi ba illa an ku gode roci sai dai idan ku da yake sai dai cikin tsananin matsuwa kuke za ku amshi wannan a ce ku ba za ku amshi irin wannan ba to kuma irin shi za ku dauka ku bada dan Allah to kada ku yi wannan wa alam ku sani fa inna allaha ganiyyun hakika Allah mawadaci dangane abin da kuke bada ba shi ke jira ba mawadaci ne ya wadaci bayanki ya wadata addini ku ake so ku taimaka dan ku tsinci abin ka taimaka hamidun kuma abin gode mawa ne tilas ala ayi hali Allah ka taimake ka da haka kenan ake in zaka bada fi sabilillah to ba kuma sai abin da baka so ba shi zaka dauka ka bada fi a a'a wanda kake so nan tanalu jarra hatta tunfiqu min tuhibbun ba kwa taɓa samun ladan aikin alkhairi har sai kun ciyar daga cikin abin da kuke so wanda kake so kake jin dadi to shi zaka dauka ka bada kama tijini tudar kama yanda ka aikata haka za a aikata maka wa kama ta'amar tujza'u kama yanda ka aikata haka ta kon ka zai zama in ka ci abin da baka so wanda kai ma tara ne a ka sai ka ce ka bada shi tijilillah sai ka ci irin wannan tara a tara maka ita za ta iske gobe kiyama in kai nagari ka iske ne gari gurin Allah in kai dan bata ku bata ku haka za ka samu abin ka gobe kiyama yanda ka bada haka za ka samu da haka kenan yi makan ka kiyamul layl ba da mai kyau ne nagarta domin ka same shi gobe kiyama jiya nake babu labarin Abu Dharr Gifari wanda yace yana da wani gida banda wannan gida na duniya duk abin da yake so ne kyau duk abin da yake kauna to sai ya dauka ya kai wancan gida naki ya aje saboda da ne gidan nan ya kore shi sai ya je iske abinci a wancan gida ne lafiya to kai ma fa haka take wannan gidan da kake ciki na duniya ba naka bane Allah ya gina ta ya samar da ita da duk abin da ke ciki ya kawo ka tsirara ko kabo baka zo da shi ba ya kuma baka duk abin da ya baka ciki sannan kuma ya maka alƙawarin zai kore ka watan wata rana ko ba dade ko ba jima wata ran sunanka korarre daga wannan gida za ka bar gidan nan ko da daddare ko da rana in ya ga dama tsakar dare zai ke bar gidan baka isa ka tafi gari ya waye ba to a ce ko kaga in ka dinga tari ana za ka tara abin da baka iya kwakewa dan haka kenan yi kokari dan abin da ka samu ka rika aikawa gidanka na dindindin shine gidanka na lahira daga aikawa inda zaka dawwama inda zaka je ka iske abin ya amfane ka amfani da ka amfane ki amfani da domin na ta faɗi muku duk inda kake da kawari a duniya wa in ista'alafa thumma alafayn ba'daha fala budda min yawmin tasir ila al-qada wallahi in kai shekara dubu ka ƙara shekara dubu ji bayan jibin ba makawa watan wata rana sai an ga kara da gawa ciki an ce kai ne za a raka ka gidanka na gaskiya ina fata haka ne sai an ga kara da gawa an ce ke ce za a kai gidanki na gaskiya dole ne sai an yi wata rana wacce za ka koma kabari to daga ran da ka koma kabari kuma shekara nawa za ka yi a rayuwar duniya ne a ta ta musamman wannan zamani namu ka dade kin dade ka shekara 150 zuwa 170 da wuya maka sai haka haka ne ko 80 ne ko mala yawa to da ka kai 75 zuwa 80 ko baka mutum ba ma kai mutuwa tsaye an gama koyi da kai duniya ta take ka kai ma ka take ta saki uku ba ku ne da ka kai 75 zuwa 80 kana rayan ba to sunan ka matacce duk abin da ake jira da sai ka zo ayi sai zuba a jiranka an gani da kai ake so da gani kai ake saurare shawarar ta ake nema sai yanzu ko shawarar ta ba dauka in ma ka ba ni shawara aje ayi ko cikin kudin ka kuwa cikin dukiyar ka kace aje ayi kaza ayi kaza ayi kaza ya da ko a ace to baba za a yi sai ku ce mai ku kare ku kuka sai ku ce mai to a to baba za a yi da ai to a ka kurabu bure shi abin da ya dace magana ku fati sai ka tawo hada tare ku ba amma sai ka kai lokacin da ko shawara ka ba dauka baka isar ka bari shawara dauka ba duniya kenan kan ga da wannan ko to da ka ta lahira kuma aka rike ka cikin kabari to kana tsammanin kuma kara nawa za ka yi a nan kwance barzakhu kabari ba ita lahira ba sunan gurin barzakhu dan zango da aka dan yadda ka fi a ya ma kara ta lahira to dan wannan zango wannan kwanciyar da ba mataki kwanciyar da ba kulo kwanciyar da ba a juyawa a wannan dan karamin ramin kana tsammani shekara nawa zai yi ta yi kila kai dubu ta yi kai dubu biyu kila ma ka wuce dubu biyu ta yi kai dubu uku dan yanzu haka a kodin da sun mutu suna kwance sama da shekara dubu goma har yanzu suna kwance to kai kana tsammani shekara nawa zai an gane in ko haka ne to aula wannan rayuwa ta ta duniya ta rayuwa shekara 80 zuwa 100 zuwa 120 daga kaddara akalla ma a ce za ka yi dubu 20 ne kurin cikin kabari wato ta ce yawa menene matsayin shekara ɗari in ka jefa ta cikin rayuwa ta shekara dubu 20 an na fata muna fahimta ina amfanin wannan ɗan rayuwa ta shekara ɗari sai kuma ka mauta ka makamce sai ka kasance wannan ka fito ita kake ta ginawa ita kake ta karatawa duk abin da ka samu kuma ka aje don wannan ƙaramar rayuwa ka ki ta aika wajen wannan doguwar rayuwa ka ki ta aika ka zama mai arziki a kan wannan wannan doguwar rayuwa duk ka makalkale ma wannan rayuwa sai kuma ka tafi ka bai ka tafi wannan doguwar rayuwa wacce ba ta da iyaka daga nan ba ka dawowa lahira ka barke da an tafi lahira kuma an tafi kenan har abada har gaban abada abinda ka aika kadai shi za ka tsinta to kuma duk sai shedan ya shiriri tadda mu ya makam tadda mu sai mu dauka ita wannan rai ko ita ce rayuwa duk abinda muka samu karkare cikin din naira dubun da muka samu da kyar da jidin goke muke kokowa mu cire naira 300 mu aika lahira da kyar da jidin goke mukan cire biyu mu aika gidan gaskiya duk sauran 700 ko 800 sai mu murkushe su a nan gidan ƙarya an gani Sai dan ne yake muna wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ku masu imani ku daga cikin mafi kyau mafi nagarta na abin da kuka samu ku zaɓi wanda kuka fi so kuka fi ƙauna sai ku aika da shi gidan lahira haka daga cikin abin da muka fitar muku cikin ƙasa na daga amfanin gona masara ce za ka bada zakka ko za ka bada fi sabilillah ba da cikin tafarkon kamfara mai kyan mai ido ba sai ta karshe furkaci furkaci ba za ka tura wannan ka sai ka bada fi sabilillah Allah zai san wannan Allah mawadaci ne daga wannan wala tayammamul khabith minhu kada ka nufi mummuna ka ce wai shi za ka dauka ka bada dan Allah sun fi kone shi za ku ciyar wa nafsin bi akizihi ku ko ba za ku iya amsar wannan ba illa an tuqdiru fi sai dai idan ku da yake to kada ku yi wannan wa alam ku sani fa anna Allah ghaniyyun Allah mawadaci ne hamida kuma abin gode mawa ne kowane lokaci waccan makalkale ma duniya ba kai bane illa sharri shedan da haka Allah ya ce ne الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم na'am Allah ya ce kuma ku sani ash-shaytanu ya'idukum al-faqr shaytan fa yana tsoratar da ku talauci da ka tashi zaka yi aikin Allah zaka dauki wani abu na dukiyarka ka bada dan Allah dan ka same shi gobe kiyama to shaytan ya dinga ruwaita maka kenan to ka a hankali fa zaka ka tsaya ce in ka fita sakin hannu zaka koma baka da kofar to masallaci kai kaje zaka gina wani ma ba sai kawo ba nawa zaka bada ne dubu goma in ma dubu bakwai ka bada asini kai ko dubu biyar ka bada sai sai ai ba ta kadan ba ta yawa to tana kada kun gane wannan ko sai din sai tarwaita ma wannan kama bari mana he nan gaba bari mana sai nan gaba sai kai ko kuma ka bari ma wasu kuɗi su shigo maka mana ko ina ai akwai abin da zaka yi ga kaza baka gama ba ka bari ka biya bukatar ka tukunna mana sannan kai da ya dinge zaka ma irin wannan gadar da sharri ke dan ne ya ido kuma da fafa. yana tsoratar da ku talauci wa ya ya'murukum bil fahsha'i yana umurta kuma da mugun aiki cikin wannan tsayin da kake baka cikin hannu ka taimaki addinin Allah da Allah zai kawo waɗansu da ɗan abubuwa bugawar su ɗan kada kade a kaɗa a a ce kai ne gauran jiwa kai ne kun ɓauna kai ne da mutaki sabu <laughs> ka gani a tsuntsunto miyagun dabbobi a cikin kai yanzu da za kana karama kana fitowa kana waka kuɗi ko ba haka ba sai eh, kana waka kuɗi wai da ake kai babu shakka kai ne gauran jiwa babu shakka kai ne kusun kun bauna kai ne da musa isa jifa Wai da kai ne subhanallah nan kuma sai zuga ka to ka jifa sun ce maka kusun kun bauna nuna musu kai kusun kun bauna ne sai ka debo kuɗi <laughs> an gani ko wani da shi ya tashi gidanka za a yi ta gani sai ni da ni da kai ka kowa duk abin da ake gidan kowa kai a ninka ayi abin da yake na kowa ayi ajinki har azubar ayi kaza har ayi kaza ayi riga da wando na naira akai mace da jamin naira ake dinka wando da riga dan nan su zaka ta fito dan kirna kai akai abu kai da ka ya jima ko ba ka rufa ka ta da kai haka dai sai sai yake tarwaita maka wannan aikin banza duk aikin da ba aikin lada ba to shi da zuga kai ka kuɗin kudin a nuna kai kai ne dan a dauka ba kamar ka ajiya kai biki a ce cikin wayan suka kawo bikin nan ba kamar ki an gani jin kuno kuli sai kira ma a tafi masu tsada da wane ne da wane ne lokacin da ake kai kayan biki a kai laki a ce kin fi kowa taimakawa sharri ke dan wa ya da bil amma yana umurta kudin da aiki wallahu ya'idukum magfiratan minhu shi kuma Allah yana gargadin ku yana muku alƙawarin gafara daga waje wa farla da kuma samun falala daga waje samun gafara ya ba ku gidan aljanna gobe kiyama samun falala ya maida muku abin da kuka kake danki a nan duniya domin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma min yawmin tadru fihi shamsu illa wa malakani yanzilani يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا طلبا ويقول آخر اللهم أعد ممسكا Allah من ذا الله يجي باب وليني wanda rana ke fitowa a ciki sai Allah ya aiko wasu mala'iku guda biyu sun sauka a sararin duniyar nan sun yi mutum mutane da ke cikin duniyar nan addu'a ɗayan su zai yi addu'a ya ce ya Allah wanda yake ciyar da dukiyar domin neman yardarka Allah ka canza miki ka baki musaya duk abin da ya tsira fi sabilillah ka baye mai gurbin wannan abu ka ba shi fiye da abin da ya tsira dayan kuma sai addu'a ya ce ya Allah wanda duk ya da hannu ya ki taimakon addininka ya ki taimakon iyali da mutane ya Allah ka sanya lalacewa cikin abin da ka bari haka suke wannan addu'a yau sun gobe ma za su dawo ke. addu'a daga bakin mala'ika mala'ika wanda baya kariya baya tsegumi baya gulma an gani ba irin bakin kamar cikin albasa bakin mala'ika da yardar Allah da izinin Allah suke wata addu'a a ce ka da in kai ma fi sabilillah in dai kai dan Allah to tun daga nan duniya Allah zai baka faralai zai buɗa maka ta wata kafa ta wata hanyar ka samu fiye da abin da ka bada sannan ko banda abin da aje maka na gafara gobe kiyama a ce kun ba ji ko ni riba ba ninkin ba ninkin Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala yace wallahu wasi'un alim Allah ne mai yalwace da falala ne ya nannin ka maka abin da kake tun daga duniya ya baka sannan ya baka kuma gobe kiyama wannan karamin aiki ne a gurin Allah yana da abin da zai baka sannan masani ne ya san kuma da wata niyya kai don Allah kai ko ba don Allah kai ba Allah akbar Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya baki hikima na abin da ya baki din Ko komi yawa ki komi kankanta ki kada ya manta da gidan na lahira ya rika kula yana mikawa to wannan ba karaman alkhairi ake miki ba samun irin wannan hikima Allah ya ba mutum irin wannan tunani to Allah ya gane ne komi wajen alkhairai dan haka aya ma tace ga tunan zuwa Allah ya ce yuqtil hikmata man yasha wa man وَأُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ في utili hikimata mai yata hikima ce ka samu abu kariri ta kika aika gidan lahira dan aje maka ba asara ba hikima ce to Allah yana ba da irin wannan hikima ta ga wanda yake Allah ka sa muna cikin waɗanda ka so gaba irin wannan hikima wa man yu'ta hikmata duk wanda aka ba shi hikima irin wannan da haka tazo da mu'arifa irin wannan hikima ya utiya na kaseera to hakika an ba shi alkhairi ne yawa bai rasa komai ba ko ba zai rasa komai ba insha Allah wa ma yadhakkar amma ba ma su azantuwa ba ma jin wa'azi su aiki da shi illa wurin albab sai mutane masu hankali Allah ta sanya mu mutane masu hankali masu jin magana su aiki da mafi kyawu daga suke masu jin wa'azi su aiki da shi ba masu barin wa'azi yana wuce ta bar wasu ba Allah ka taimake mu na lokaci yayi to ana nuna lokaci yayi da haka zamu dakata a nan sai in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu tura mu ci gaba akan dai maganar ciyarwa ce ta dalilin yan uwa kun ji yadda alqur'ani yake ta karantar da mu ake ta jar hankalin mu mu yi kokari mu siyar da abin da Allah ya ba mu fi sabilillah zan maimaita abin da na faɗi ɗazu da yawa in ana irin wannan magana ta taimakon addinin Allah ta taimakon ƴan uwa da dangi da makwabta idan ka ido da idan ki sai ni takkara ta taharara muna takallar manyan masu kuɗi alhaji wani hajiya wani zabul wani wai su muke ganin kamar dan aka saukar da ayoyin a'a dan mu aka saukar kai ma abin ya tafe ka ni ma abin ya tafe ni cikin abin da na samu yau na yara ɗarin da ke ita kaɗai na samu yau in duba in gani nawa na tsun kula da aika gidan lahira kai ma cikin abin da ka samu yau yi tunani yau din nan nawa ka samu to cikin wannan abin da ka samu yi tunani nawa ne ka aika lahira nawa ka samu jiya nawa ka samu shekaran jiya ma'aikacin albashi ne kai watan jiya da ka dau albashi me kai dan taimakon addinin Allah nawa ka aika lahira nawa ka cinye a duniya kowa ya maka yi wannan hisabi kowa ya zamo yana da wannan tunani ayan nan ba ta tsaya kan wasu ba ko ayoyin nan ba ta keɓe waɗansu ba sai magana akan su kadai ta magana ne umuman akan dukkan masu imani da haka kun ga ai kullun ta ake ya ayyuhallazina amanu ya kuma imani shin masu kuɗi ne kadai masu imani mu ma muna ganin cewa mu mu ne da haka muna cikin wannan kira to in za ka amsa wannan kira ka amsa cikin dan abin da Allah ya baka komai kanta shi kai ma tijja ka taimaki addinin Allah kai kokari ka kan kanka gobe kiyama Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa akwai tambaya ko sai da zai ji assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah mutum ne bayan yayi sahur har an kira sallah asir ya ce to kafin ya je masallaci sha'awa ta taso masa haye hmm. na hukuncin azumi shi mutum ne bayan wato dai mazi bayan ketowa alfijir haka ne ko hmm. ya danganta in wani ajiye na kallon iyali ki ko wasa da su har mazi nan yazo to wannan azumi kan babu ki in Allah ya kai ba su laji alama wannan shi sai assalamu alaikum wa alaikum wannan mutum ne kai masa kyauta hmm. ko bai ce ya gode ba sai ka ji haushi saboda rashin godiya ne sai ka ba ma waɗanda suke gode maka eh. kuma in sun gode kana jin daɗi to ya matsayin Ban babban maganta to wata kyautar ke dan kusan ba a yi dan Allah ba ya yi aikin nan an gane wannan ko shedan yi aikin nan ne wala tafi'u ma an fi bil manni wal azab azabi kenan ka ba mutum abu kana tunanin wai sai ya bayar da duba yana nagode nagode Allah ya biya bukata Allah saka da kai sannan ne za ka ji daɗi gobe ka baki ko ka baki da wani sharafi misali sutura ce za ka baki to zan baka wannan rigar amma kada ka da ni su nake ka sa in ka baki ya sa to fa ya biya ka ba ka da gurin Allah wannan shine azab in zaka bada dan wa zaka bada dan Allah to shi Allah da ka bada dan shi ya san ka bada dan shi shi zai gode maka ba ruwanka da wannan da ka ba wannan aiki bawa Allah ne bawa ne kai ko ba dan shi ka bada ba dan Allah ka bada to Allah da ka bada dan shi ya san ka bada dan shi kuma shi zai biya ka wannan zai da abin da zai iya biyan ka ina fata mun gane saboda haka in za ka da kyauta ko za ka bada sadaka ko za ka bada menene kada ka bada da sai an zo an ce maka an gode kada ka bada da sai an zo an yi da doka kofar gidanka ana mun ji dadi mun gode mun yi kaza sannan ne gobe za ka kara in kai da wannan ka da ladanka azan ka ciki gidan Allah sai dai kuma in su daga baya waɗanda kai mawa su suka zo suka ce sun gode wannan kuma ruwansu kai a ka ba da wani niyya kai ina fata mun gani Bari kuma wai harama dan bai ce ya godan ba gobe ba za a kara baki da a tsaba waɗansu in suke sun goda wannan ba daidai bane in an yi haka to an biya ka ladan abin da ka siyar Allah ba ka lada ko ka gure shi ba ka da ko ni Allah ya kyauta na'am Kuma wannan ya ce malam mutum ne ya tashi aikin alheri domin Allah da bayan ya yi aikin ko kuma yana cikin yin aikin sai mutane suna yaba aikin in kuma sun yaba yakan ji daɗi in kuma ba su yaba ba sai ci gaba da yin aikin su dai kamar yadda ya saba haka ne a nan yana da laifi yana aikin alheri mutane suna yabawa in sun yaba yakan ji daɗi in ba su yaba ba ma zai jin hauki haka ne ko a nan yana da laifi to bai da laifi a nan gurin ai in an yaba dan ya ji dadin wannan dabi'a ta dan adam an gane wannan ko dabi'a to Allah ya halicce mutum wacce duk abin da aka ce ma an ji dadi an gode an kyauta to saka dan ji dadi cikin ka wannan dabi'a amma asalin ba dan wannan niyyar ba ya bada ba dan wannan niyyar ba yayi ne dan ji dadin gobe kiyama dan ji dadin a gurin Allah ba dan wannan yabo na mutane ba to in suka yi koda ya ji dadi babu kori Allah bai rage ne ladan ba kullum Allah niyya yake kallo da wata niyya aka aike inna Allah la yanzur ila suwarikum ko minni wala ila ajsamikum wala yanzur ila qulubikum wa amalikum Allah yana kallon ayyukan ku ne da zakatan ku aikin nan da kai ya dace da sunna haka sunna take ayyuki. eh haka sunna tace ayyuki. to sai magana ta biyu shin kai don Allah shikenan na kai dan Allah wannan kai Allah yake kallo da shi yake ba da lada da yake hana lada Allah yake nake da haka duk abin da zani me abin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ko me da kyakkyawar niyya me da niyyar dan Allah muke ba dan mutane su yaba ba ba dan mutane su gani ba ba dan mutane su ji ba in sun ji sun gani sun yaba wannan kuma mun ji dadi ba ruwan mu ba dan wannan muke ba an gane wannan Allah ya taimake mu Allah ba mu dacewa kenan Allah ya taimake mu wala kuma sana Allah ga kuma Allah ta zama ya amsa ta na eh ba wanda ba ta ba Hmm. Haka ne. Eh. Sai a wanda ba su ji abin da malam yake tambaya akai ba kamar ayoyin nan na karfi da suke magana in zaka bada shi sabila ka bada mai kyau sai yace to mafi yawa musamman mu Hausawa abin da za a ba almajiri na abinci sai wanda aka ci aka rage shine ake ga an rasa yadda za a yi shi sai a nemi almajiri a baki yace to yawa da sadaka take haka ne ko to wannan sadaka ce na abin da baka so an so in zaka bada shi sabilillah wannan al'ada ta taba mu ake abincin ma da ake yawan al'arabi a ka'ida manzon Allah ta yakilu ta'alikum yubarikumullahu fihi ku auna abincin da za ku iya ce ku cinye gurgudan gidan mu biyar ne mu da ne mu goma ne to ai abincin da za a iya ce ba sai ya ragu ba an gane wannan ko ayi abincin har a ci abinci ya ragu nan an bazzaranci shari'a ba ta da wannan ba to shi ya sanya ma har ake rage cin har alasa ya za a yi da shi a ga sai an kai bola in ba haka ba ga madina a baki an gane wannan ko to in an yi wannan to a dauka dai gaskiyar amari babu lada an na ku da wannan tara domin ko almajirin nan bai amsa ba zai bola za a ga a ce ka kaga taimakon kai ya amce ma abin da kai bola sai kai mai godiya shi ya samu lada an gane wannan ko ba lada Allah ya kyauta saboda haka inda niyyar za a ba almajiri abinci to kun wajen tsora tukunyar a sa da niyyarki ayi abincin sun yana sabo a ɗebi na almajiri na musamman a ajiyar almajiri wannan na almajiri ne an gane wannan ko almajiri yanzu a baki a sa mashi yanda ake sa wa mai gida shi ma a sa mai sabo irin wannan to wannan shine ka ba da abin da kake so lan da jarra hatta min mimma ko ai wancan ko baka so haka za ka ba da su da kai riga da wando sai wata ta koɗi ta shafa haka ne ko sai ka lallaba ta kadan ninninke ta an gane wannan ko kadan sai ta ta je ka samu wani sai kuma ka bashi. haka gargade shi to hana baka ne dan kasa kada ka tafi ka faida an gane wannan ko to wannan kuma shi ma kuskure ne ka bada sabuwa ko ka bada wata kake sawa wata kake iya sawa ita ma za ka iya dauka ka bada shi sabilillah ba sai ka gare ka ba ne kamar ka tabi mana na'am na'am ya matsayin wannan yake alhamdulillah tambayar tana da kyau kware ya tambaya kace kuma kamar yan siyasa in suka yi wani aiki na alkhairi aiki ne wanda yake na alkhairi ya kamata a yi dan samun lada amma ya sun yaya ta a duniya sai an gani ɗan jaridu an zo an tsauki hoto an buga a jaridu an yi wane da gidajen rediyo da wani ne kaza yi kaza ya tambaya ya matsayin irin wannan wajen lada gurin Allah akwai lada ko babu tambayar kenan ko amsar shi ne aikin ɗan siyasa irin wannan ya kasu biyu kake ji bari mu fara da mai sauke in ya kasance da kuɗin kun shi ne kuɗin albashin shi ne ya ɗauka yayin wannan aiki yayi ne dan Allah yana fatan samun lada gurin Allah to wannan ba ya yarda mu kowa ba ba sai ya kira ɗan jaridu sun dauka ba tsakanin shi da Allah ne dan Allah Allah zai biya shi in ko kudin office ne dama kudi ne na jama'a kudin gwamnati ne su ya dauka yau na aikace aikace to dawa ba kudin ki bane wannan in ma akwai wajibi wajibi ne sai ya kira ɗan jaridu zo su gani a nuna ma jama'a kudin nan naku na hannu na kaza to ga abin da ne muku da shi na gina muku ba'ol na gina muku hanyar ruwa na gina muku kaza kudin nan naku ne na ofis dina kaza din nan na naku dake hannuna da shi ne muku wannan to wannan dole ne ma in yi sai ma kun shayi ne ya dauki kudin gwamnati ya aiki kurye ya shiru an gane wannan ko wajibi ne sai ya yayata masu kudin sun ji kudin nan nasu dake hannun shi to ga abin da ya mutu da kudin sai da suna fata an gane da haka abin ya kafi wanda ya da nashi kuɗi na aljihun shi wanda tsakanin da Allah ba ya yarda ba amma abin da ya da kuɗin gwamnati ko kuɗin ofis shi ko in su kuɗaɗe suka shafi na jama'a ne na al'umma ne to wannan wajibi ne da yaya da duk duniya ta ji kuɗin da ke hannun shi na kaza din nan ga abin da ya da shi wannan wajibi ne na fata an gane Allah ya taimake mu wa alaikum assalam alhamdulillah sai kike nan ko Allah ba mu cewa Allahumma inna ilman nafi'a اللهم زدنا علما نافعا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانصحنا بما علمنا رب العالمين يا حي يا قيوم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك رب تقبل منا انك انت الرب الحمد لله